بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته takaitaccen bidiyo ne a wanda nake so zan isar da sako zuwa ga kafatanin 'yan uwa musulmai masu magana da harshen hausa wannan bidiyon da nake so zan yi maganganu ne wanda yawa daga cikin abokaina da masoyana da kuma waɗanda muke harkoki da su suka ce ai an riga an girmi wannan shafi da aka ba wani mafi da'i ba wani abu da zai sa a ce ku ƙara dawa kan girman wannan shafi amma matsalolin da kuma suke haifawa, haɗarin da wa'annan abubuwan suke haifawa da nake so zan yi magana a kansu kullum suna cin raina kullum suna cin raina kullum suna cin raina na rasa kuma ta yadda zan isa da wannan sakon da aka duk wanda ya saurari wannan sakon ko kuma wannan sakon ya shi da Allah ya hakuri ya san cewa ba wai da shi muke ba a'a gaskiya ce dole a tsaya a faɗi ta mu ba mu da abin da ya fi mana Najeriya gaskiya da haka wasu abubuwa za su kawo ma Najeriya matsala to Allah ya tallaye ko da sun inganta a cikin littattafan ku Allah ya tallaye sai mun faɗe su za mu cewa nan maganan ta su kawo matsala a cikin Najeriya su sake mu ba ruwan mu kuma da me zai dawo baya ba ruwan mu da wannan saboda mun riga mun san cewa wannan shine wajibin da Allah kuke sarki ya daura mana a takaice akwai wasu malamai guda biyu wanda sun shahara wanda a Najeriya a yau ina ga duk wannan ya izala ma ya shiru ya kyale su su kadai suke magana akan maulidi da kuma salatul fati to akwai maganganu da na shi na Bafoturu wanda muka fasa shi da Adam Zubairu a mu a Sudan Bafoturu ko Zubairu ko Adam Zubairu da kuke ji farkon zuwan shi Sudan akan gado na ya zauna su biyu suka zo da shi da wani ana kiran shi kabiru ramma. shi ba fotoro farkon sunan shi mu da muka sani sunan shi adam subairu ba mu san shi a matsayin ba fotoro ba daga baya ne abin da ya sa ma na fara sanin wannan kuma na ga ya kamata in yi magana a kai shine ni farko sanin maganar da aka fara yi dangane da ba fotoro dan jarida ne ya fara kira na lokacin ina sudan ya tambaye ni da Allah waye ba fotoro ya kawo ga kasar din shi ya ce albani zani da kuma mallan jafar su ne suka kawo boko haram a Najeriya gashi kuma ya ce a yi karatu a Sudan to a gaskiyar magana ba fotoro ko Adam su bai bi karatu a Sudan ba lokacin da ya zo ya sauka a Darussalam wanda kuma wanda ya kawo mana shi sunan shi Anas Salafi Anas Salafi Anas Fage mutu za mu je sallar la'asar yana abokina a imamul haramaini sai ga mutum biyu da kayan gini a kansu da suka zo sai shi wannan anasan abokinmu ne sai ya ce da allah ga wasu sada ku ba su gudun zama baki ne daga najeriya sai muka ɗauki ni na ɗauki adam zubairu sai na sa shi a gadona shi kuma imamul harami sai ba wa kabiru arama kadansa yadda suka kwana bakwai suna bacci ta ƙasa suka zo bayan sun gama bacci sai muka tambaye su me ya kawo su sudan sai suka ce su abin da ya kawo sudan sun su yi karatu to da yake akwai wanda yake gaban mu a ɗaliban sudan wanda ba a bukatar faɗar sunan shi amma in na faɗa kowa ya sani da wanda suka yi karatu a sudan sun san shi sai muka sami suna ce alaji ga wasu baƙi sun zo daga najeriya suna so za su yi karatu sai ya ce to ku musu su kawo mana passport su da kuma shahada sanawiya wato o level su kenan muka kira ba fotoro muka ce mai bafo fotoro ga abin da alhaji ce ku kawo passport da kuma shahada sanawiya ya ce mana mu an gaya musu an gaya mana irin wannan karatun ya zo yi nan ya yi sassake mu ya gaggaya mana manganu wanda ya yi sanadiyan barin shi markas sai ya koma maududi wanda suka san sudan duk sun san da wannan guraren da ke faɗa sai ya koma maududi da ya koma maududi a nan gurin sai ya haɗu da wasu 'yan kamaru a maududi lokacin da ake cikin sakanat akwai wasu 'yan tablik 'yan kamaru wanda suna yin faci a nan cikin maududi to shi ma baffo watoron ya iya faci Shi ya je ya zauna suka zauna tare da shi da wa'annan yan kamarun wanda su suka dinga ɗaukar shi suna fita da shi waje yawo to a nan ne sai ya haɗu da muzammil fakiri shi kuma muzammil fakiri ya rabi almadkhali ne shi kuma rabi almadkhali ya la khalifa haftar ne dan haka a tsarin da a wasu za ba masallaci ba islamiyya ba sa gina islamiyya ko ba sa gina masallaci to da muka zo Najeriya wai sai naga ana cewa ai ba fotoran nan ai ya zama kaza naga ana ta da shi a social media yana ja da manya-manyan malamai yana dauko masail din da أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مسلمين wannan takaitaccen raddi ne zuwa ga zubairu mai baci wannan raddin na zubairu ne mai baci akwai wani daga cikin malaman izala wanda kowane ne alkali zaria ya fito yi karatu inda yake cewa duk wanda ya ce iyayen annabi suna wuta to iyayensa ne suke wuta shine ne shi zubairu mai baci sai ɗauko wannan karatun sai sa sai ke ma wancan mutumin raddi sai ke tabbatar da cewa shi kuma zubairu mai faci sai ke tabbatar da cewa iyayen annabi suna wuta mu kuma matukan da rai da numfashi a jikinmu kuma da lafiya to albarkan manzo Allah sallallahu alaihi za mu ci gaba da baiwa manzo Allah kariya za mu ci gaba da baiwa manzo Allah kariya sai ran da muka daina numfashi ko ran da muka mutu to wannan shine za mu daina yin raddi tunda ba mu da ikon yin raddi a lokacin amma duk wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam billahi lazi Allah kowaye sai mun bi ta kan shi bare ma kuma wani tsohon mai baci kuma ban ga laifin shi ba ban ga laifin sa abin da yasa lokacin da ake karatu lokacin da ya gama karatu ya je yana aikin baci da ya gama aikin bacin ya ga ba mai billewa bane sai ya dauko yanzu sai ya dawo shi ma wai yanzu ya zama malami to tsohon mai baci iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muke faɗa kullum sun fi ƙarfin a ce suna wuta kuma ni mana na kuma faɗa duk wanda ya ce iyayen annabi suna wuta Allah ka sa iyayensa a can asfalar safilina ka kai su can ƙarƙashin ƙasan na wutan Allah karka cire su don arzikin manzan Allah a na farko tukuna iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke faɗa malamai sun riga sun yi bayani akan waɗannan a matsayin iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suke cewa sun zo a zamani guda uku dolenka dukkinka da manzan Allah dukkinka da manzan Allah saboda wannan abun ba wani abu ne ke jawowa ba iyayyar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam take jawowa suke irin waɗannan maganganu duk mutumin da yake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yadda ya ringa jin irin wannan wani in ya ji wannan kalmar ma bacci ba zai iya ba kwanan nan akwai wata yarinya musulunta zo ta musulunta da ta zo ta musulunta sai ta musulunta a hannun wahabiya da ta zo ta samu suna karatu sai suke cewa iyayen annabi sallallahu alaihi suna wuta abin sai ya daure mata kai abin sai ya daure mata kai ita ma da ta musulunta sai abin ya ba ta mamaki sai ta yi posting take tambaya wai wannan ba shi ake cewa wannan holy prophet din ba ba shi ne wannan Muhammad da ake maganan cewa Allah na sansa sa kaza kaza kaza kaza ne za a ce iyayen suna wuta mu lokacin da muke kiristiyan idan kana so ga tashin hankalinmu ba wai annabi Isa ba ba ko Maryam mamar uwar annabi Isa ka taba sai iyayen da ƙarfin mai kare to iyayen manzo Allah sallallahu alaihi a wajen malamai na farko sun zo a zamanin fatira abinda sa muke kullum muke ƙara wannan bayani ba za mu gaji ba wasu za su iya cewa ku rabu da su a'a ku kyale su kaza kaza a'a ba za kyale su ba in suka yi ɗaya za mu yi goma wannan difa'i ne wa janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai idan aka taba shi sau ɗaya mu mu yi ɗari kai kana tunanin da mun fito zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana tunanin annabi zai fita yaƙi ne mu ya bar mu a gida kana tunanin za mu kwanta a gida annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɗauki takobi ko makami ya fita ya je zai yi yaƙi mu muna kwanci a gida kana ganin zamu yi haka billahi alazim muna muna da gaba gaba muna daga cikin hawari hawari wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna daga cikin su wallahi annabin ya fita yaƙi zamu bi shi za mu kare martaban manzo Allah to tunda ba mu zo a zamanin manzo Allah ba wannan fatar bakin namu za ta bayo manzo Allah kariya iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji malamai sun ce sun zo a zamanin na jiya najiyani min gari shirkin fataratun au hayatun au fahu. ko ka ce sun zo a zamanin fatara ko ka ce sun zo a zamanin suna cikin hanabiya addinin annabi ibrahim au hayatun ko kuma zala sallallahu alaihi ya yi addu'a duk sun tashi na farko zamanin fatara daga zamanin annabi isa zuwa zamanin mazala salasalan shekara wajen dubu shekara wajen ɗari shida ne ko ɗari biyar da hamsin shekara wajen ɗari biyar da hamsin to a wannan zamani babu annabi mutane suka zo a wannan zamanin ana ce da su ahlul fatra har iyayen maza Allah sallallahu alaihi suka yi wafati ba aiko manzan Allah ba mahaifinsa ya rasu yana ciki mahaifiyarsa ta rasu yana ɗan wani wani kaulin an ce shekara takwas ko shekara shida ko shekara hudu amma dai ba duk malamai sun yi tufaki duk su rasu kafin a aiko manzan Allah to ba su da annabi kuma Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba za mu azabtar da mutum ba ba za mu azabtar da bawa ba sai mun kawo sai mun aiko mishi manzo sai mun aiko mishi annabi kuma ya ki zancen annabin to anan sai mu azabtar da shi amma ba mu aiko maka annabi ba ba za mu azabtar da kai ba in ji Allah subhanahu wataala to iyayen maza Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo a zamanin fatra daga zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa daga zamanin annabi Isa zuwa zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara wajen 550 ne ko shekara 500 babu annabi a wannan tsakani waɗannan mutanen da su ana ce da su ahal fatra an samu yankewan annabi a wannan tsakani aw hayatun ko kuma hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya je cewa ya tsaya a kabarin mahaifiyarsa ya roƙi Allah ta tashi ta yi imani shi ta koma ta kwanta hadisin yana nan ko kuma a'a na hunafa'u ko kuma dama can su iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kan addinin kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addinin annabi Ibrahim shine hanafiya shine hanafiya wannan shine ma zai tabbatar maka da cewa a daren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan daren shi sayyidina Abdul Muttalib ya kwashe familin su gabaki daya ya je lita amirul kaba dan aje a raye kaba a daren da aka fi manzalla duk iyalan gidan na abdul muttalib sun je suna kaba sun je kaba suna addu'a ba su dawo sai wajen asuba suka dawo sun dawo ne suka tadda an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun zo sun samu ana cikin ibada saboda haka shi iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ko kaso suna wannan zamanin to wai jama'a da Allah kafin mu je na gaba ga wani tambaya tambaya nake so in yi a bani amsa jama'a duk duniya shin kun yadda annabi zai yi ceto kun yadda to me sa kuke sa ran wanda ba zai ceci iyayen shi kuma ku ya cece ku me sa kuke sa ran ceto ga wanda ba zai iya ceton iyayen shi ba me yasa dan Allah ku bani wannan amsa ko a comment section ne ku rubuta mu me yasa kuke sa ran ceto ga mutumin da ba zai iya ceton iyayen shi ba me yasa أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله dangane da magana da muka yi ko baitin da muka kawo na shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu na cewa sabani alladifuna wa kankan wa rabbu a'tani maqama kunkun yadda shehu yake cewa Allah ya kora shi zuwa katarnin kankan wani gari da ke kira kankan sannan kuma ya ce Allah ya bashi mukami na kumfa ya kunu Shi ne ma'anar kunkun to ne ita wannan bayan da tace ita yar izala ce to amma ta fahimci bayanin da na yi. na cewa shehu ibrahim su yan izala suna fassara cewa wai Allah ya shayar da shi giya wanda ba haka bane to na yi bayani jiya a baya to ce ta fahimci wannan bayanin amma ba ta gane me ma'anar kunkun ba to ma'anar kunkun shi ne mukami na kunfa ya kunu ma'anar mukami na kunfa ya kunu Allah yana da wani suna ne ana kiran wannan sunan ismullahi azam wanda wannan sunan idan ka kira Allah da shi zai amsa maka idan ka roƙi Allah da wannan sunan duk abin da ka roƙi Allah da wannan sunan Allah zai amsa maka kamar yadda zuwa cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la barra manzo Allah yake cewa a cikin bayin Allah Allah yana da wasu bayi wanda idan suka ce Allah wallahi sai kayi abu kaza suka ci wa Allah bashi rantsuwa suka ce yanzu misali ana zaune a cikin garji rana sai sai sai su ce Allah wallahi Allah sai ka mana ruwa manzo Allah ce wallahi sai Allah ya ruwa mallahu aqsama ala Allah duk wanda duk wanda ya rantse ya ce wa bayi Allah bashi rantsuwa Allah wallahi sai ka yi kaza Allah kuma zai in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah kuma yana cewa rubba ash'afa adbara lau aqsam madfuin madfuin bil bab a aqsama ala allahi la barra inji abu abu huraira hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu cewa duk Allah yana da wasu bayi sha'asa daga kansu nan kaga kansu a cikurkuɗe kamar zaka dauke su kamar gazamai a gabara jikin su duk datti madfu'un bil bab in suka zo shiga gidaki ko wajen taro ko wajen jama'a sai a kore su ma ba san matsayinsu su ba amma annabi ya ce wannan mutanen da kuke koran su lau a sama alallahi la'abarra in ji manzan Allah ya ce idan da rasi ciwo Allah bashin rantsuwa Allah zai kubutar da shi Allah zai su ce Allah sai ka yi kaza ma'ana Allah ya ba su wani suna ismullahi azam a cikin kisan annabi Sulaiman lokacin da aka zo maganan gadon Bilkisu lokacin da annabi Sulaiman yake so a gadon Bilkisu sai annabi ce annabi Sulaiman ce wa zai kawo min qala ibritu min aljin ana ci gabi kabla an taquma min maqami wa inni alayhi laqawiyyin amin ibrit ya ce zai kawo kafin annabi Sulaiman ya tashi annabi Sulaiman ya ce a ina son wanda ya fi wannan sauri ina son wanda ya wannan sauri sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin Qur'ani qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi kabla an yartadda ilayka dalbuk sai wani a gaban annabi suleiman ya ce ni kafin ka daga ido ka sauke ko kafin ka rufe ido ka bude zan ka gada haka ya gaya wa annabi suleiman ni zan kafin ka daga idon ka sama ka sauke ni zan ka wannan gado shi aljani ya ce zai kawo a cikin misali kamar awa hudu shi kuma ne ce a ni a cikin iftawan ido zan ɗauko maka gadon bilkisu in kawo maka shi ne allah yake cewa falan ma ra'ahu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi annabi sulaiman ya ce a za ka yi haka ya ce kwarai zan iya yi to yi mu gani annabi sulaiman ya daga kai yana saukewa sai ga gado a gabansa da ya daga kai ya sauke sai ga gado a gabansa sai wannan bawan Allah sai ce haza min fadli rabbi wannan wani irin baiwa ne ta goma shi ne daga ubangiji na Allah ne ya mun to malaman tafsiri yawancin malaman tafsiri sun tafi a kan cewa ya karanta wani suna ne daga cikin sunan Allah ya karanta suna ne daga cikin sunan Allah ya samu wannan abun ya karanta ismin lahil azam to shi kuma ismin lahil azam Allah yakan baiwa daga cikin bayinsa Allah yakan baiwa wanda yake to da wannan ne shi Shehu Ibrahim a wani baiti yake cewa kar hussani bil ilimi wat surifi in qultu kun yakun bila tasrifi Allah ya keɓance ni kar kusani Allah ya keɓance ni bil ilmi da ilimi wata siribi da jujjuyawa a cikin kauni yadda na so haka nake in na cewa abu kun kasance ya kun sai ya kasance ma'ana idan yana da ismun azam da yake karantawa idan ya karanta ya ce ga abin da yake so Allah sai masa saboda annabi ya ya gaya mana cewa ana samun irin wannan a cikin bayin Allah ana samun irin wannan cikin bayan Allah to shi makamin kumfa ya kunu ba wai shi kumfa ya kunu na Allah ne mudulaki Allah ne ke da mudi abu a wannan na Allah ne mudulaki amma Allah yana da iko yana da iko ya keɓanci bayinsa da wani abu wanda wannan hadisin kawai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana Allah yana iya baiwa wani ismullah idan idan kai addu'a da shi Allah zai amsa maka idan ka kira Allah idan ka kira Allah da shi Allah zai amsa idan ka yi addu'a Allah zai karba addu'a akwai wannan suna. wannan zuwa cikin hadisi wannan suna da yawa su ma saboda babu lokacin da za mu yi wannan bayanin amma akwai hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai ismul layin azam tabbas sunan da in ka kira Allah da shi zai amsa in ka roge shi zai amsa to shine da wannan ne shi ma Ibrahim Allah ya masa wannan shi ma Allah ya ara mashi irin wannan sunayen Allah ya bashi wannan sunan idan yayi addu'a yace abu kasance sai abu ya kasance abu ya kasance alhamdulillah maulamu sharif ibrahim sale Allah ya kara masa karama Allah ya kara masa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen maulamu shehu ibrahim maulamu shehu abul ya dauke sun je wajen maulamu shehu abul fadiya ah, maulamu shehu ibrahim sun zo na suna karatu shehu yace dauko littafi mu yi karatu shehu sai dauko sharif ibrahim sale sai dauko littafin sahihul bukhari sun fara karatu bismillah rahman sun karanta muka sun karanta bismillah sun shiga hadisin farko shehu ya ce kai karatu ma ba sai yi ba dukkan ilimin na hadisi mun dore maka to alhamdulillah yanzu hatta wanda suke yin sharif ibrahim sale sun san sharif sun san sharif ibrahim sale masanin hadisin manzan Allah ne to daga cikin irin wannan abun da Allah ya wa shehu ibrahim shi ne yi wa sharif ibrahim sale gashi practical a Najeriya a nan Najeriya abin ya faru practical Sharif Ibrahim Sale dan abu ne shawai ce je ka ilimin ma ya samu ma'ana an mishi lamana Allah mun ce masa shehu ya karanta wannan sunan ya ce kan Allah ka bai wa Ibrahim Sale ilimin hadisi Sharif Ibrahim Sale yanzu ya zama umda ya zama jigo a cikin ilimin hadisi saboda ka dan shehu ya ce kar kusani bil ilmi wat tasrifi ba shine ke gode cewa shehu ya kai matsayin Allah ba a shi sa yake cewa war rabbu Allah ne a bani ya bani da ce shi ne ya kai wannan matsayin ba ya ce warrabu a bani makama kun Allah ya bani makami na kun ya kunu shi ne ma'ana kun kun na ce kun sai abu ya kasance ismu lala zama ne Allah ke bai wa bayansa. to kuma alhamdulillahi mu ba ma jayayya da wannan mun yadda cewa ka sufaye da kuma bayin Allah na gargari in Allah kai ma ya gada ma Allah zai iya baka wasu bayan Allah Allah yana ba su ba tare da sun sani ba yanzu haka wanda yake da ismul zan wallahi bai san yana da shi ba A wanda yake da shi kuma Allah ya haska masa cewa lalle ina da shi ya sani saboda haka wannan ba abun ta wani babu wani abun da yake mishkila cikin wannan Allah ya ba mu dacewa Allah ya ba mu fahimta da zamu gane abubuwa cikin yaddan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam